وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين dangane da annabi Musa lokacin da muka aika shi zuwa ga Fir'auna da hujjoji bayyanannu a cikin hakan akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai raɗaɗi